This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita goma sha uku da sha tara da ashirin da biyar da talatin da ɗaya da kuma mita sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niya FM. da kuma ana kuma iya jin mu yanzu haka ko kuma duk lokacin da aka yi bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan kun gama shan labarin duniya za ku ji inda aka kwana game da budurwar nan wasila ta wadda ta kashe mijinta da maganin kashe bera da ta sa masa abinci a saboda ta ce an mata auren dole kuma a kan wannan auren dole ne muke son mu ji ra'ayinku. jama'a assalamu alaikum a yau laraba wani sojan ƙasar burundi ya rasa ransa a lokacin da 'yan sanda suka yi wata gama da masu zanga-zangar nuna kyamar yunkurin da shugaba pierre nkurunziza ke yi na tsayawa takara a wa'adi na uku wani kyaftin ɗin rundunar sojan ƙasar ya gaya wa kamfanin dalancin labaran ap cewa sojan yana cikin rundunar da ke ƙoƙarin hana 'yan sanda harbin masu zanga-zangar da ke jifa da duwatsu wannan sabuwar arangamar ta kauri ne yayin da shugaba nkurunziza ya saka hannu a wata doka wadda za ta jinkirta gudanar da zaben 'yan majalisu da na kananan hukumomi har zuwa ranar biyar ga watan yuni babu dai wani bayani da ke nuna cewa za a ɗage zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi a ranar 26 ga watan yuni shugabannin ƙasashen afirka sun yi kira ga mr nkurunziza da ya ɗage zaben saboda tarzoma da ke fuskantar wato da ƙasar ke fuskanta ya zuwa yanzu akalla mutane 20 ne suka rasa rayukansu yayin da 'yan sanda da masu zanga-zanga ke artabu a dai makon da ya gabata ne shugaba nkurunziza ya kauce wani yunkurin juyin mulki yayin da yake halartar wani taron kasashen yankin da ke tattauna rikicin siyasar kasar a wato tanzania To a yau laraba ne kuma shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce ƙasarsa ba za ta bai wa spektocin bincike na kasa da kasa damar zuwa wuraren da take gudanar da ayyukan kimiyya da ayyukan soja karkashin wata yarjejeniyar nukiliya da gigan kasashen duniya ba. haka kuma ya ce iran ba za ta ba da kai bori ya hau ga bukatun da suka wuce kima ba mashawarta daga iran da ayarin kasashen da suka hada da birtaniya da china da faransa da rasha da jamus da kuma amurka suna ta aiki a kan dalla-dallan yarjejeniyar da za ta rage ko kuma ƙayyade shirin nukiliyan iran idan har aka kulle yarjejeniyar to za a sassauta wa iran ɗin takunkumin da aka aza mata. A watan jiya waɗannan wakilai suka cimma jadawalin yarjejeniyar kuma suka bai wa kansu wa'adin kan ranar 30 ga watan gobe na Yuni idan Allah ya kai mu na kula yarjejeniya ta ƙarshe. Ana ci gaba da yin shawarwari a yau Laraba a birnin Vienna na ƙasar Austria da masana daga dukkan ɓangarorin. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. gwamnatin amurka ta fitar da wasu takardu waɗanda ta ce ta samu a gidan tsohon shugaban alka'ida usama bin ladin wanda dakaran amurka suka kashe a pakistan a shekarar 2011 shugaban hukumar tattara bayanan sirrin ƙasar ta amurka ya ce fitar da takardun ya biyo bayan wata natsatsiyar bita da aka yi a kansu kana, yin hakan ya yi daidai da jaddada kiran da shugaba barack obama ya yi na tabbatar da babu boye-boye a harkokin gwamnati kamar yadda tsarin tsaron ƙasa da shimfiɗa takardun waɗanda aka fitar da su a yau laraba sun kunshi wasiku da usama ya rubuta iyalansa da wasu littattafai a harshen ingilishi a shekarunsa na ƙarshe a duniya usama ya kasance cikin takatsantsan ganin yadda ya dinga gargaɗin iyalansa da kada su sa a gano inda yake saboda ci gaba da aka samu a fannin kimiyyar siyasar sadarwa a wata wasiƙa da ya rubuta wa ɗaya daga cikin matansa bin ladin ya gargaɗe ta da kada ta taho da komai a lokacin da za ta kai mai ziyara hujjarsa ita ce akwai kananan ababen naɗar bayanai na zamani da za a iya saka mata a cikin kayanta ba tare ta sani ba wanda hakan zai iya sa a san inda yake ƙasashen indonesia da malaysia sun yadda za su baiwa dubban 'yan gudun hijira da waɗanda aka yi ƙoƙarin yin su da suka rasa mafita a teku mafaka na wucin gadi yau laraba aka ba da wannan sanarwar bayan wani taro da aka yi tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashen malaysia da indonesia da Thailand waɗanda tun da farko suka nuna ɗari-ɗarin taimakawa 'yan gudun hijiran. Ministan harkokin wajen Malaysia Anifa Aman ya ce yarjejeniyar taimakawa 'yan gudun hijira ta tanadi cewa kasashen Malaysia da Indonesia za su ci gaba da ba da taimakon jin kai wa 'yan gudun hijiran da aka kiyasta sun kai dubu bakwai. Haka kuma ya ce sun yarda za su bai wa 'yan gudun hijiran mafaka na wucin gadi bisa sharaɗin cewa ƙasashen duniya za su sake musu matsuguni cikin shekara ɗaya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC muka gabatar da waɗannan labaran. Yau muka samu labarin cewa ba za a yi wa wasila tasi wadda ta kashe mijinta a bara shari'a ba. A saboda haka muka tuntuɓi wakilin sashen Hausa a Kano, Muhammad Salisu Rabiu da ya binciko mana gaskiyar wannan labari ga kuma tsaraba da ya aiko mana. A yau ne gwamnatin jihar Kano ta miƙawa wata babbar kotun jiha da ke zamanta a ƙaramar hukumar Gezawa buƙatar janye tuhumar kisan kai da ake wa wata amarya mai suna wasila tasu wadda ake zargi ta sanya wa angonta shinkafa ɓera a cikin abinci wanda hakan ya sanadiyar mutuwarsa da kuma wasu mutane uku da suka ci abincin. bayan lauya mai gabatar da kara ya mika wannan bukata a gaban kotu sai alkalin kotun justice muhammad yahaya ya bayyana cewa kwamishinan shari'a kadai ke da ikon mika irin wannan bukata a gaban kotu don haka ya ɗage sauraron karar zuwa tara ga watan gobe To ko menene dogaran gwamnati na mika wannan bukata ita ce tambayar da na yi wa kwamishinan shari'a na jihar Kano barista Maliki Kuliya. Na farko dai wata aids din da kankanar yarinya ce da ke ba girman da za a iya yanke mata hukunci kisa ba sai kenan na biyu sai da muka zauna aka tura malamai musamman daga Lisba. Suka sami iyayen ko dangin wayanda suka mutu suka ba mu a rubuce cewa sun yafe mata. Kwamishinan Shari'a na Jihar Kano kenan a bangare daya wani daga cikin wanda dan uwansa ya rasa ransa ya bayyana cewa su ma wannan mataki da gwamnati ta dauka a rediyo suka ji shi ba ta tuntube su ba to mu yau din ma da suka zauna kotun ma wallahi ba mu sani ba ma sai iyayen rediyo muka ji wato ba a neme ku ba kenan ba a neme mu ba amma gwamnati tana nunawa kamar cewa ku kun sarayar da haƙƙin ku ku kuka ce kun yafe a ban haka da su ba ba ku yi haka da gwamnati ba to yanzu wani mataki za ku ɗauka tun daga gashi alkali ya ɗaga ƙarar nan zuwa tara ga wata shi yanzu eh, maganar matakin da za mu ɗauka kafin akwai lami da wannan kifi ne lauyan mu na gwamnati ka san yi ko na yanzu sai dai in naje na same shi abin da aka yi abin da aka fasanta ka san zan je kira ka da abin da aka yi zai mu. to amma dai hakikanin wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na yau kuma a rediyo kuka ji kwarai kwa ba a zauna da ku kafin a ɗauki wannan mataki ba kamar yau din koko gwamnati bata sanar da ku cewa ga matakin da ta ɗauka za ta yi ba a gaskiya bata sanar da mu ba so kamar magana cewar mun yafe ba eh gaskiya ba ban ban haka da ku ba ku dai kuna nan kan bakakku za ku ba haƙinku yawwa kamar kana gurin haka muke da ku Malam Usaini Dan Soro ɗaya daga cikin 'yan uwan wanda suka rasa ransu kenan Wannan amarya dai ta aikata wannan aika-aika ne sanadiyar auren dole da aka yi mata. Shin ko menene matsayin auren dole a mahanga ta addinin musulunci? Na'ibin limamin masallacin Juma'a na Sasib da ke unguwar gama a karamar hukumar Nasarawa, Malam Ibrahim Siraj ya yi tambihi a kan wannan batu. To auren dole kamar da muke ganin su a yanzu ba shi da matsayi a musulunci. amma idan ana nufin iyaye su zama masu ruwa da tsaki su shiga cikin al'amarin zaɓa wa 'ya'yansu mazaje to wani abu ne wanda musulunci ya san shi wanda kuma ya ɗora musu nauyin cewa lallai su shiga wajen ganin cewa an zaɓi mijin da ya dace kamar yadda bahaushe yake cewa abin da babba ya hango yaro ko ya hau sama ba zai hango shi ba saboda iliminsu da gogewarsu za su hango abin da ita yarinya ba za ta hango ba saboda haka addini ya yadda su taimaka wa 'yarsu wajen zaben a mijin da za ta aura wannan kuma ba yana nufin cewa ita ma 'yar ba za a nemi haɗin kanta ko yardarta ba an ce a nemi izininta idan idan bazawara ce a nemi izininta ta yi bayani sosai in budurwa ce a nemi izininta har suna cewa wa iznuha samatuha tunda ita karama ce ba lalle ne ta iya fitowa ta ce eh ina son sa ba amma in ta shiru ma aka ce kina son wani ta shiru to shari'a ta ce wannan ya nuna cewa tana so saboda haka iyaye za su iya taimaka su wajen zaben mazaje amma ba su tirsasa su wajen auren mazajen da ba sa so ba wannan aika-aika dai ta faru ne a cikin watan afrilu na shekarar da ta gabata Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. To ma sauraro kuma muna son mu ji ra'ayinku akan auren dole. To amma kafin mu buɗe layukan waya a ci gaba da shakata da wannan waka ta tarbiyya. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. kiran mu ta farko ta fito daga Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam hajji Jummai. Bello Sokoto ne da Kaduna. To Malam Bello muna jan ka. To gaskiya dai wannan magana ta auren dole a shari'a bayani addinin musulunci ya bayani. Iyaye suna da ikon da za su auren su ya aure amma ta neman shawara da gare ta ta da kuma ta gaba. Saboda haka amma irin tsari ne cewa a cikin sassan mutum a cikin ainihin dole ko kuma ta tafiya ta kashe mijinta ko kuma ta faɗa ta kashe kanta duk wannan ba daidai bane ina kira ga mutane don Allah su yaga akan shari'a kamar da addini su ce bayani abin da addini a ji addini addini ce to za a samu zama lafiya daga jima na gode bello suka daga nan kaduna na gode a jima. to mun gode malam bello to daga kaduna bari mu jihar nasarawa salamu alaikum. wa alaikum salam hajiya jimai barkan ku da wannan yamma. alhamdulillah barka ka dai. suna tare da shugaban kungiyar muryar nasara ta jihar nasarawa garba sale likitan rediyo na garin agwabin domin jihar nasarawa to malam garba muna jan ka to alhamdulillah to gaskiya ra'ayina a nan da shi sha'anin aure na dole gaskiya bai zama daidai ba a wannan zamani kamar yadda kuka yi shimfiɗa ne lalle ne ya kamata a yi shawara da yaya domin shawara su yaya dinnan abokanin shawara ne tsakanin ɗa namiji da ya mace kowa a bashi hakkinsa sai dai a basu shawara idan an ga akwai abin da za a samu matsala a kan aure amma bai dace a cirza samu a yarinya a aure da ita ba shi ke kawo matsala irin wannan muna fata za a gane a rinka aure na soyayya kuma da duba yadda musulunci ya ba da dama ka bibi ya inda za ta zauna ko kuma kai za ka auri wanda za ka iya rikewa da fatan za mu gyara halayenmu gaba daya mun gode muku Allah ya saka muku da alheri hajiya din Allah ya sa mu gane to mun gode mun gode malam garba to daga nasara bari mu jiha jigawa salamu alaikum salamu alaikum eh amma dan Allah ka kashe rediyon ka to na kai rediyo na garin lemo ne daga daga Hadeja to muna jin ka mi an ra'ayinka wato ra'ayina shine da da lokacin da da iyayen suka fi yin 'ya'yansu wato suna suna waya auren auren dole suka nemo mata miji ta aura amma zai dace zamani ya ya yi zamani to akan bar yarinya ta zabi ta zabi mijin da take so ba mata auren dole saboda yakan kai yara yakan kai mata su fara cikin wani hali daban to mun eh, gode to haka shine yake ba da ra'ayi cewa ina jin hankalin iyaye su daina yi wa 'yansu auren dole su bari suna zaben wanda suke so Eh, ko Allah ya sa a zauna lafiya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To mun gode da wannan ra'ayi muna kuma fatan iyaye masu yi wa 'ya'yansu auren dole sun ji waɗannan shawarori da ake gabatarwa. To da alama mun samu kira daga Kaduna. Salamu alaikum. Eh muna jin ka. Ah, sunana Muktar Aliyu ramin kura kaduna da tallere local government to malam muktar mi an ra'ayinka ni ra'ayi na shi ne gaskiyar magana a rika ba yara dama su rika faɗan ra'ayinsu a magana aure iyaye su rika sassauta ma 'ya'ya hala? Eh muna jin muna jinka a rika saurara ma yara yara su zafi wanda suke so in ana samun yaro ya samu wanda yake so take son shi insha Allah auren zai daɗe kuma za su yi hakuri da juna auren soyayya ne to mun gode da wannan ra'ayi naka to daga kaduna bari mu je jihar yobe salamu alaikum amu alaikum salam adiyo zingiro ina eh, gajiya na wani lahiya gajiya lahiya garo to da wa muke magana ana magana ne da mustapha jankaya jihar yobe to malam mustapha me an ra'ayinka ni ra'ayina kan gaskiya To, da alama mun eh, layin yobe ya katse. Salamu alaikum Sakwato. Amin alaikum salam. Barka da nisan sanda yake. Barka ka dai. Suna na Usman Bello Tambol. To, Malam Usman muna jin ka. Gaskiya irin auren da kowa yake ma 'ya'yansu na dole ɗin nan bai da kyau. To. Saboda ya kamata a bari ma'aurata su zaɓi junansu. tunda aure ba ana yi don sha'a ba ne ko don temporary permanent ne ya kamata a bari ra'ayi ya zama ɗaya kuma maza masu cewa sai sun auri mata da ƙari da yaji ba su son su gaskiya su ma da kansu suna cikin hatsari kuma gani da wani ya isa tsoron Allah. To mun gode Malam Usman da wannan ra'ayi naka. To za mu sake koma a jihar Yobe. Salamu alaikum. To muna jin ka. To kina magana da baban gida ne da gaidan jihar Yobe. To malam baban gida muna jin ka. Wato ra'ayi na kan auren dole gaskiya ba addini bane kawai dai kwaɗayi ne da iyaye kawai sa suke faɗa haka. Na cikin yin wannan abun amma gaskiya wannan abun ba addini bane. To. Eh shi ne ra'ayi na na gode. To mu ma mun gode malam baban gida to daga jihar Yobe ba mu yi plateau. Salamu alaikum. wa alaikum kuna magana ne da alhaji ibrahim 997 daga jihar plateau to alhaji ibrahim 997 me an ra'ayinka to ra'ayi na dai shine gaskiyar lamari auren dole kan ba shi da amfani ga ya mace domin ko idan dai har ba ta son sa mijin nan aka mata auren dole matsala tana shiga ciki ko ta kashe mijin ko kuma waɗansu abubuwa su da faruwa kuma ina bema maza shawara da cewar da su daina dagewa akan cewa sai sun yi auren dole nan ko don tana da kyau ko kuma don wani dukiyan gidansu ba shi da amfani na zama matsala daga ƙarshe ina ba su shawarar da Allah da su dinka yin hakuri suna neman matan da suke son su su ma suke son junansu. To muna fatan sun ji wannan shawara ta kamun gode to daga Plateau bari mai jihar Niger. Salamu alaikum. malami na Niger Kato da alama wannan layi na Niger ya katse. To ga wanda suka lalubo wannan tasha yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma yau muna jin ra'ayi ne game da auren dole. To mun sami kira daga Abuja. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am. wato ni a tunani na na fi tunanin cewar wannan mijin nan ma shi mijin nan mijin ne ya kamata amma da masu kawai wanda zai neman yarka eh ajiya muna jin ka ka tabbatar da cewa lallen yana ƙaunin yarka sannan ka haɗa su amma ai ba amfani a ce har ba a san karka kuma ka ce ana bin karka kuma kamata so kuma ka yi ka yi kana ka ɗora gudun ai ba harka ba ce wannan. To da wa muke magana? Da Muhammadu mai dan kunne daga Abuja. To mun gode ma da Muhammadu da wannan ra'ayi to bari mu yi jihar Oyo. Salamu alaikum. Eh, wa alaikum salam Hajji Hajji mai barka da wannan. Barka ka dai. Eh, ana magana ne da Alhaji Salisu Ibrahim. Eh, alias dan mai lamba ra'ayina akan wannan al'amari na auren dole ya kamata iyaye su nazari sosai akan wannan al'amari saboda aure ba abu ne na wasa ba yana daga cikin sharuɗa na addinin musulunci ya kamata mutane su ta nazari akan su kwarai da gaske kafin su daura auren ya mace da namiji dama dama ne ma a ce ya mace tana so da namiji baya so shi namiji na na da sauki kuma da mace iya ta jawo hankalinsa amma da zarar ya mace ta nuna ba ta so ta iyaye su haƙura shi kuma ya namiji ne nema ya haƙura ya rungumi kaddara. to muna fatan sun ji wannan ra'ayi naka daga oyo bari mai maiduguri salamu alaikum. alaikum salam na wunin ku. lafiya kalau. madalla yake alhamdulillah madalla ni dai ra'ayina nan suna na abdullahi daga maiduguri to malam abdullahi muna jan ka madalla ra'ayina nan shi ne ni auren dole bai da amfani abin da ya sa nake auren dole bai da amfani saboda na ɗaya kai da kanka idan yarinyar ta zabo abin da take so in har kai bincike a kai ka tabbatar mutumin na mutumin kirki ne yayin da aka ɗaura aure ko da wani dan tangarda ya taso a tsakaninsu da mijin kana da hujjan cewa ai ke kika kawo shi don saboda haka kar ki tsari ki zo ki ce za ki kama wani complain amma in ya zama auren dole ne aka yi haka bayar da ita ba da son ta ba to tana da hujjan ta dawo gida ta ce ai daman na ce muku ba na so amma har kai bincike a kai ka tabbatar mutumin kirki ne sai ka bayar shi ne ra'ayi na kenan kuma su mazan ya kamata idan mutum ya ce baya son ka kai maka hakura gudun jirin wannan abin da ya faru kenan yanzu da to abdullahi amin amin to Madan abdullahi mun gode da wannan ra'ayi naka sauran masu sauraron mu ma muna ƙara gode musu yanzu kuma ga sharhin muryar amurka mai bayyana manufofin gwamnatin amurka amurka ta yi allah wadai da babban murya akan kisan gillar da aka kai ta kan hanyar kai farmaki akan wata mota kirar bas makare da salihan mutane farar hula waɗanda ba su ji ba su gani ba a karachi a kasar pakistan a ranar laraba sha uku ga watan mayu ne wasu bayan allah mazauna dausayin al azhar suka cika motar bas ɗin mai ruwan hoda don zuwa wuraren ayyukan su ta hanyar neman abincinsu wanda kuma a hanyar da suka bi nan suka saba bi kwatsam sai wasu mutane guda shida akan babura guda uku suka bullo tare da tursasa wa motar ta tsaya suka kuma kutsa kai cikinta bindiga suka fara harbin mutane a kawunansu har lahira inda akalla mutane 45 suka mutu. Kungiyar da ke Pakistan mai suna ta Harik Taliban ta awaran da suka yi mubaya'a ga 'yan kungiyar nan ta ISIS sun ɗauki alhakin kai wannan hari na kisan gilla. Mafi yawancin waɗanda abin ya ritsa da su 'yan jama'ar Ismailis ne wanda suke bin shi'ar Aga Khan a matsayin shugabansu na addini wanda suka yarda da cewa fassarar Aga Khan game da Alkur'ani mai girma ita ce tafi dacewa da zaman lafiya, ci gaba da rashin siyasantar da shi a wannan zamani da muke ciki. kamar yadda firaministan pakistan nawaz sharif ya ce 'yan ismaili mutane ne masu son zaman lafiya da kishin kasa masu aiki tukuru a ko da yaushe don ganin sun amfanar da kasar ta pakistan amma ga masu tsatsauran ra'ayi duk wanda fahimtarsa ta addini ta saba da tasu ko kuma baya yin bauta kamar yadda suke yi to ba sa kallon sa a matsayin wanda in sun kashe shi sun aikata laifi amurka na matukar jajantawa iyalan waɗanda aka kashe din sannan tana tsaye a bayan jama'ar pakistan da kuma al'ummar ismaili a duk faɗin duniya game da wannan mummunan abu tabbas ba kuskure a maganar cewa cewa akwai karfafawar mutuntawa da kuma goyon baya a game da yadda muke ji a cikin zukatanmu fiye da yadda muke ji a da game da hare-haren ta'addancin da aka taba kaiwa amurka za ta mara wa yunkurin zakulo waɗanda ke da alhakin wannan hari don gurfanar da su gaban shari'a sannan kuma a shirye muke da taimakawa bisa ga binciken wannan mummunan al'amari na aikata kisan gilla. sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana manufofin gwamnatin amurka. To sauraro ku gafarce mu an yi kuskure kuma kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga takaitattun labaran kafin mai sallama. To a yau laraba wani sojan ƙasar Burundi ya rasa ransa a lokacin da 'yan sanda suka yi wata arangama da masu zanga-zanga nuna kyamar yunkurin da shugaba Pierre Nkurunziza ke yi na tsayawa takara a wa'adi na uku. wani kyaftin ɗin rundunar sojin ƙasar ya gawa kamfanin dillancin labaran afp cewa sojan yana cikin rundunar da ke ƙoƙarin hana 'yan sanda harbin masu zanga-zangar da ke jifa da duwatsu wannan sabuwar aron gamar ta kaure ne yayin da shugaba nkurunziza ya saka hannu a wata doka wadda za ta jinkirta gudanar da zaben 'yan majalisu da na ƙananan hukumomi har sai zuwa ranar biyar ga watan yuni babu dai bayanai da ke nuna cewa za a ɗage zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi a ranar 26 ga watan na yuni. shugabannin kasashen afirka sun yi kira ga mr nkurunziza da ya dage zaben saboda tarzoma da take fuskantar kasar a yanzu haka ya zuwa yanzu akalla mutane ashirin ne suka rasa rayukansu yayin da 'yan sanda da masu zanga-zanga ke artabu a dai makon da ya gabata ne shugaban nkurunziza ya kauce wani yunkurin juyin mulki yayin da yake halartar wani taron kasashen yankin da ke tattauna rikicin siyasar ƙasar ta burundi a tanzania kun ji cewa gwamnatin amurka ta fitar da wasu takardu waɗanda ta ce ta samu a gidan tsohon shugaban alka'ida osama bin ladin wanda dakarun amurka suka kashe a pakistan a shekarar 2011 shugaban hukumar tattara bayanan sirrin ƙasar ta amurka ya ce fitar da takardun ya biyo bayan wata nutsatsiyar bita da aka yi a kansu kana yin hakan ya yi daidai da jaddada ikirarin da shugaba barack obama ya yi na a tabbatar babu boye-boye a harkokin gwamnati kamar yadda tsarin tsaron ƙasar ya shimfiɗa takardun waɗanda aka fitar da su a yau laraba sun kunshi wasiku da usaman ya rubuta wa iyalansa da wasu littattafai a harshen ingilishi a shekarunsa na ƙarshe a duniya usama ya kasance cikin takatsantsan ganin yadda ya dinga gargaɗin iyalansa da kada su sa a gano inda yake saboda ci gaba da aka samu a fannin kimiyyar sadarwa to zan ja maka birki masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani da wasu shirye-shiryen a halin yanzu dai kusan karfe biyar ne na la'asar agogon washington dc kuma a madadin sauran abokan aiki jimmai ali nake fatar mu kwana lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.